Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A lokutan baya a duk lokacin da aka ambaci cin zarafi a tsakanin ma'aurata, akan danganta shi ne da cin zarafin mata da danna hakkokinsu da kuma kuntata musu ta hanyoyi daban-daban. To sai dai aka wayi gari aka shiga samun yanayin da lamarin ya sauya, aka samu mata ba kawai suna cin zarafin mazansu ba, amma ake yawan samun mata suna kashe 'ya'yan abokan zamansu da kuma mazan da suke aure. da suka hada da na baya-bayan nan da wata mace 'yar shekaru goma sha shida ta kashe mijinta mai shekaru talatin da biyu da haihuwa a birnin Kano. Ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman sanin abin da ya janyo haka da kuma matakan da za a ɗauka na shawo kan wannan matsala. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya jagoranci wannan zaman tattaunawa. Da farko muna tare da barista Maryam Ahmad lauya ce kuma mai rajin kare hakkin bil'adama musamman ma jinsin mata barista barka da zuwa jama'a assalamu sannan kuma muna tare da malam abba bello a jami'i ne a kungiyar da take aikace-aikacen kiwon lafiyar iyali wato ta ahib mai ofishi a nan kano malam bello barka da haka salamu alaikum barka dr haruna yakubu na sashen kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na malam aminu kano dakta barka da zuwa ah, jama'a assalamu alaikum ina ganin za mu fara ne da malam abba ayyukan da suke ya shafi harkokin lafiyar iyali da ma iliminsu malam abba binciken da kuke yi ko aikace aikacen da kuke a wannan cibiya yana da nasaba da abin da ake samun fitintunu tsakanin iyalai sannan idan haka ne me kuka gano fisabilillah akan wannan al'amari wanda mu muka fi kiransa da al'amuran da suka shafi domestic violence wato rikice-rikice na gida ko wanda ya shafi iyali abin yake faruwa ko kuma abin da bincike na zahiri ya nuna shine akwai karuwar wa'annan tashe-tashen hankula musamman ka irin alkaliman da ake da su a baya da kuma wanda yanzu ake da su a nan kurkusa kusan an samu karin kusan kaso 45 in ka duba da irin alkaliman da muka samu a shekarun 2014 da 2015 tunda kusan wani abu ne da ake kusan shekara biyu haka so gaskiya abin zai ba da tsoro kwarai da gaske in ka kalli yadda karuwar abubuwan yake tashe-tashen hankula wanda akwai yanayin da muke karɓa alƙalman ta fuskar wanda ya afku ba tare da an yi asarar rai ba da kuma wanda ya afku tare da asarar shine wanda ake samun fatality muke magana so za ga shi kansa mai fatality din yanzu karuwa yake ba because in ka kalli abin da muka samu a baya shekarar ta 2006 kenan kusan bp case ɗaya ne. ba wanda aka yi resolving into wannan fatality din na mutuwa ko asarar rai amma kusan a wannan shekarar karshen shekarar da ta wuce da zuwa farkon wannan shekarar kusan cases hudu aka samu wanda aka samu irin wannan asarar rai a nan kano kenan a kusan a kano zance gaskiya mm, mm. akwai wanda suke sanannun kesa kesai ne wanda kowa ya san su akwai wanda kuma ba a san su ba gaskiya wanda gaba ɗaya ne su wato yanayin sun kaka lara ga A sakamakon rashin jituwa ko tashe-tashen hankula a cikin iyali shi ya haifar da su um, barista maryam eh, tun da ke yanzu kallabi biyu kike rataye da shi uh, kallabin ku na lauyoyi da kuma kallabin ku na mata matsayinki na mace gashi abin da abba ya faɗa yake cewa abin mafa ya karu daga shekara ta 2016 zuwa yanzu bisa binciken da wannan cibiya ta take yi me kike ganin yana sababa wato afkuwar irin waɗannan al'amura da za ta kai ga har ma ana rasa rai misali bayan musamman idan aka yi la'akari da cewa ɗaya daga cikin rukunin abin da yake faruwa dinnan tsakanin mace ne da namiji kuma ana ƙulla shi ne don soyayya misali ko dai a mataki na tun ana uh, samari da 'yan mata har aka yi aure har ma aka hayyafa to amma kuma abin mamaki sai ke zama ga gashi har ana rashin samun ana samun rashin jituwa ta kai ga lahani ko kuma asarar rai eh, me kike ganin tun da ke mace ce me ake muku ne kuke irin wannan abu na farko dai idan har za a iya cewa abu kaɗan ne ko kuma in ce abu ɗaya ne to gaskiya ina ganin ba yi adalci ba tun da batu dai na farko za a iya samun wannan matsaloli ta hanya biyu kamar yadda shi malam abba ya fara bayani za a iya samun irin waɗannan matsaloli sakamakon auren dole da ake yi kaga kwa zamanin da daban da na yanzu in ka zauna ka ce za ka yi auren dole za a iya cewa batu na biyayya tabbas an san da cewa yana da mahimmanci to amma yanzu zamani ya sauya wanda za ka gani idan baka san mutum har zuciyarka baka san shi kuma wannan yakan kai ga mutane idan ba an kai zuciya nesa ba zaka ga har a zo a yi rashin rai ko kuma wani abin sakamakon haka ya biyu baya kuma batu na biyu akwai kuma batu wanda za ka gani an ɗora wannan batu na aure an riga an yi shi an ɗora shi akan turbar soyayya an yi komai da komai sannan an zo an zauna zaman gaskiya za ka zo ka fahimci kan cewa akwai waɗansu abubuwa wanda ake yin su wanda ba a kan turban auren ma yake ba ma'ana maybe shi akwai abin da yake yi wanda tana ganin abin yana so mata rai kuma su biyun daga shi mijin da kuma ita matan sun kasa zama su daidaita tsakaninsu su kuma ganarwa da kansu su kuma wa kansu mafita a dalilin haka ita mace ana ce mata ita ce a ƙasa akan kullum yawanci in an tashi yin sulhun misali idan manya ma sun shigo an kai ga manya sun shigo ciki ba a zama a tuntuɓa a ji menene asalin menene ya janyo wannan matsalar balantana a zo a magance shi a'a iyakaci za a bata laifi kuma zuciya gaskiya zuciya in ji hausawa ba ta da gashi idan ka zauna kullum ana turi ana turi ana turi idan ta kai bango har za ta iya haifar da abin da ba kowa ba zai alfahari da shi ba mm, amma kuma za a iya cewa wannan zamanin ilimi ya faɗaɗa kusan birni da karkara mata sun yi ilimi da kuma maza ɗin kuma da ana alakanta wannan abin misali da rashin wayewa da rashin ilimi da sauransu me yasa gashi mata musamman mata da sauransu kullun karatu suke a matakai daban-daban kuma su ka su ma kuma mazan haka amma su ka su zama su fahimci juna kamar yadda da ke faɗa to batu na fahimtar juna ba wai tabbas ilimi yana karawa kuma ilimi yana sa ka fahimci mutum to amma batu ne na gaskiya dole mu zauna mu gaya wa kanmu gaskiya yawancin batun na aure za a zauna a ɗora shi akan turban ma da bata dace ba kuma idan zama ya zo ya yi zama watakila ya ce mata ko shi ɗan shugaban ƙasa ne ko kuma ya ɗora wa kansa wani rayuwa wanda ba daidai ba ita ma ta doro wa kanta idan an tashi an tashi zaman wani ba zai zo ya ce zai sauka ba ko kuma a ce a ɗora duk wannan abubuwan ko tafarkarkin da aka ɗora shi a waje a sauke shi a zauna a fahimci juna a matsayin to ganin nan ɓaro-ɓaro ni ne wani ganin nan ɓaro-ɓaro ni ce wance a zauna a yanke batu su zauna su fahimci junansu amma batu na ilimi wata sa'in idan ka ce za ka fahimci mutum ba kowa ne yake bin wannan ba musamman wani zai ce ai idan kika fiye magana kina so ki nuna min ke kin fi ilimi kin fi wayewa kenan so wannan dan in kina so ki kwantar da hankalinki ki nuna wa al'umma tunda al'umma ma ta ita ma tana da nata lifin idan kina so idan ka fiye magana ko kuma idan wani abu ya faru maimakon ka ɗau mataki zaka ce zaka kai shi kotu kafin ko kuma ka kai shi gurin magabata wani zai ce kai kina so ki nuna wa duniya ke kin waye kina da ilimi kenan kago kenan ilimin da take da shi ilimi ne a suna tunda ba za a barta ta yi amfani da shi wajen magance wannan matsalar da take faruwa a cikin wannan gidan mata kurege ke shi lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Jubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan shirye-shiryen da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke